wannan jalabi ne yan uwa lafiyayyen jalabi a ah, lafiyayyen jalabi mai ƙarfi mai saurin ijaba insha Allah tabaraka wa ta'ala mm, mai saurin ijaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, ana kun san faranta wa yara yana daga cikin abubuwa da suke jawo ijaba eh, shigar da farin ciki wa yara Hanyar wayan hadisi wato akwai gida a aljanna da ake ce masa gidan farin ciki ba mai shiga sai wanda yake farantawa yara to farantawa yaran nan kanana yana daga cikin abubuwa da suke jawo ijaba shi yasa ka ga wasu suna yin sadakoki na abubuwan da za a ba yaro ya murna ya tsalle abin da ya shafi alawoyi da kuli-kuli da abubuwa dai su cincin da shauransu to wannan aiki ne da ake yin sa haɗe da yi wa yara sadaka amma sadakan alawa E, to kuma aiki ne mai tasiri kwarai da gaske insha Allah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ma tawfiqi illa billah ba ka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rayuwar abinda take bukata kenan abu biyu ayi dafa'i ayi jalabi a yi iya a yi jalin wanda kuma duk ya matsa yana tafiya akan wannan tsari suna nan suna ta irga riba suna nan suna ta irga nasara sannan kuma waɗanda sun yadda sun gamsu sun ɗau abubuwan nan suna yi ka'in da na'in to kuma suna jiran result haka to ina gaya musu duk layin da suka bari in suka bar wannan layin kowane layi suka kama to sun kama igiyar wahala so da aka su riƙe wannan layi su tafi ba wai ina nufin layi da na ɗora mutane a kai ba a'a wannan layin ko a ina suke ganin addu'a ta jalabi da dafa yi a fana'ima ɗauka ka yi kuma in ka dai kana yi kakka da wallahi azum bukata tana nan tana tafi insha Allah ta'ala yadda aikin yake shine zaka sami wato jaka alawa haka suka ci. wannan aiki yana buɗe ƙofofin arziki kenan har masu nahisancin nan da suke nahisanci to za a samo jaka alawa na aka samo eh, kais kis halwa jakan alawa sai ka farka idan ka farka sai ka kawo shi dab da bakinka ka sai ka karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alawan nan sai ka tofa Ah, sai ka karanta wannan ayar maɗaukakiya da tana cikin suratul ma'ida a ah, rubutun hafsu za a ga tana shafi na ƙarshe a ciki suratul ma'ida ita ce aya ta farko ƙala isa bunu maryam allahumma to daga allahumma ka fara karantawa allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin to sai ka karanta ta kafa ashirin da ɗaya cikin wannan alawar to sai ka tofa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafa ashirin da ɗaya salatin kowane iri to wannan alawar sai ka raba wa yara eh wannan alawar sai ka raba wa yara halas haka ake aikin Allah ya datar da mu ma'assalam